To a shirinmu na mata da sana'a yau bakuncin wa muka samu. Sunana Aisha tu Umar Ahmad Gombe. Malama Aisha, sana'ar me ake yi? Ina yin ready made ne na mata da na maza. Ready made ka in kika ce ready made, ready made na me? <laughs> Na jaka ko takalmi ko me? Na sutura shaddodi da boil da less da har atamfa ina yi da sauransu. kaya dai a ɗinke mutum kawai sai dai ya saya ya saka sai dai mutum ya saya ya saka wani lokacin har da jakan da takalman ma da sarka da turaruka ma wanda zai fesa bayan ya saya idan mutum ya sika ya sai hada masa duk waɗannan insha Allah waɗannan kyauta ake wasu ko duk cikin kuɗin da za a jaje duk cikin kuɗin su ne amma ana rage kamun kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a ta shi ya kai shekara ashirin da biyu zuwa da uku shekara ashirin da biyu zuwa da uku me ji ki a kika fara sana'ar hannu to amana ne take yin wannan sana'a ga ta nan a kusa da ni ita ta dora ni a kansa ta ce tun tana bani ina zuwa in saida har ta nuna min yadda zan yi na kuma ɗauka kuma na yi koyi da ita na kuma ci gaba da yi kenan da kin fara sayar mata ne kafin kima ki samu jarin kanki insha Allah riban da kike dorawa ne kika samu ko ita ta baki jarin da kika fara ba mu labari ita ta bani ta bani kuma za ta ba ta bani jari sannan kuma ribar na ƙara da sauyin atamfofi da sauransu da riba na kina da shago ne ko ina kike sayar da waɗannan kayayyaki a ban yi shago ba amma nakan rarraba garuruwa kamar irin su Bauchi gombe yola da har maiduguri da lokacin da babu tashin hankali na yanzu ina zuwa gusau sokoto birnin Kebi babu inda ba na sa kafa na kaduna abuja duk ina zuwa hajjos to ya aka yi haji kuma fara zuwa waɗannan garuruwa ya aka yi ba mu labari saboda mata na gida su ji su masu koyi da ke da jarin nawa kika fara ma tukunna to lokacin gaskiya bai wuce 500 zuwa bakwai ba dubu ɗari biyar zuwa bakwai. <laughs> A lokacin. Ke da babban jari kika fara. Eh to <laughs> haka ne gaskiya. To yanzu kuma eh, akalla kina da kamar jarin naira nawa. To Ba mu ce ki gaya mana gaskiya ba amma a kwatanta. <laughs> To wai. Ba zai faɗi ba. Eh. eh. Akwai daidai misali gaskiya akwai na rufin asiri alhamdulillah. To irin sana'a irin waɗanda za ki ga yadda dama mata sukan ce masu irin irin ƙananan sana'o'i. Ke naki mama ce mishi ƙaramar sana'a suna fama da matsala na bashi. Eh ana samu. Sau ɗaya na fuskanci matsala a rayuwa na a 2006. Mm-hmm. Wanda tunda na fara sana'a ban taɓa shiga kunci da baƙin ciki wanda har iyaye na suka shiga ciki ba. Me ya faru? Akwai wani former chairman na local government a Kano state. wanda ba sai na cewa ne ba wallahi aka karbi kayan aka yi irin kamfen haka kin san ana iyawa mm. suka karbi kayan da da yawa da yawa don a lokacin ma 2006 an karbi kayan miliyan bakwai da dubu dari shida da dubu hudu da dari hudu yana rubuce. Kin rike kuɗin kaya irin wannan da kike ɗinkawa eh, aka ga miliyan bakwai. Wallahi eh amma ba na ba ne a eh. kullum ina tuna miki na mama na ne. Eh, eh. aka karba biki ba da kuɗi aka karba ana ba da kuɗi kullum sai aka samu matsala sai suna badawa kullum sai wani lokacin ba a bada ba akwai wanda ma a rubuce dai har sai maganan kusan dai barin maganan aka yi amma dai an ba da a kashi uku a yanzu haka an bani kashi biyu da wani abu eh, tun shekara nawa 2006 ana mm. biya a hankali mm. magana ya zama bacin rai fiye da yadda ake zato mm. shine wanda na san dai na shiga kunci da bakin ciki har mutane masoyana da iyayena ransu bai yi daɗi akan wannan abun ba wasu har suka ba da shawaran cewa ya kamata in dina wannan sana'an tun daga matsalar da na shiga na ce a'a na rungumi kaddara kuma duk musulmi ana so ya rungumi kaddara khairihi wa sharrihi ni musulma ce shi yasa na rungumi wannan kaddara na dan sai da wasu dan abubuwa na iyaye kuma da abokan arziki eh, aka taimaka saboda a kashi in baki manta ba a baya na ce miki a kashi uku an bani biyu da wani abu mm. to sauran gaskiya magana yafewa na yi kin yafe masa kika ce kin yafe eh, na yafe eh. Eh, to banda wannan wannan babban matsala ce akan fuskanci karama mutum ya siyi ana fuskanta da yawa wala ana fuskanta da yawa amma na kananan bai da zafi kamar na wannan ti babban shine wanda ba zan taɓa mantawa da shi to um, kin san yanzu zamani ya ci gaba akan tallata kaya ta waɗannan kafofin sadarwa ko ko kin riga kin samu kasuwar da ba sai kin yi tallafi. wallahi ko nayi ko ban yi ba waya kawai in na ce ga ina da kaya ina ma waya zaki ji an ce kaya ne akwai wani abu a ƙasa amma dama kina da kwastomomin ki kenan da kullun suke sai eh alhamdulillah kwastomin na mama na ne wanda kuma ta dora da ni a kansu tunda aika na take yi har kuma eh. ya zamana sai suka daina ma mu'amala da ita sai ni take tura ni yanzu to tsaya sauran wasu abubuwa ita take kina raba mai sauraro <laughs> hankali yanzu naki ne ko na mamanki ne <laughs> to yanzu dai alhamdulillah ta ta dora ni kamar yadda na gaya miki na doru daidai gwargwado kuma amma har gobe ta kan fita garuruwa da ƙasashen duniya ta kawo kayan ta rabawa wannan kasuwanni da sauransu hmm. to ni ma kuma har goban tana kara min dai to hmm? uh, me burin ki a wannan uh, sana'a da kike a yanzu eh, buri na mata magana ma ina ga bai jima ba hmm. ina da sha'awar na ce in Allah ya taimake ta akwai wasu abubuwa da take saurare ina sha'awar ta bude mu boutique a ina za a bude boutique a Gombe ko a wani gari da garuruwan da kika faɗa da kike zaga da yawa <laughs> to gaskiyan magana a kusa da ita a nan Kano nake sha'awar ta bude mu boutique kuma tana da niyya insha Allah to wani irin shawara za ki ba mata musamman matasa akan sana'ar dogaro da kai da gaskiya ina mai ba da shawara gara mutum ya dage ya dogara da kansa ko da miji ne kake da shi ka yi kokari in kana tallafa masa kana rage mishi dan wasu abubuwa zai ji daɗi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a to muna gode eh na gode ne to madalla baraka bashir daga gombe a Najeriya